Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. yau 'yan ƙasar mali ke kaɗa ƙuri'ar yanke shawarar ko su baiwa shugaba ibrahim bubakar kaita wa'adi na biyu ko a'a su kuma 'yan kasar zimbabwe har ma suke ta kaɗa tasu ƙuri'ar a gobe litini a su na farko tun bayan da aka sa daɗaɗɗen shugaban su robert mugabe ya sauka ƙarfi da yaji a watan disamba ko nuwamba batun ko jama'a za su amince da sahihancin sakamakon waɗannan zaɓukan da ma ƙarin wasu na ƙasashen afirka kudu da sahara aƙalla biyu cikin 'yan watanni masu zuwa ciki har da wanda za a yi a ƙasar kamaru a watan oktoba da jamhuriyar demokaradiyyar congo a watan disamba duk wannan ya danganta ne ga yadda jama'ar suka fahimci zabukan alal misali a ƙasar mali hukumomi uku ne ke da ruwa da tsaki wajen fasalta tsarin zaɓe a ƙasar zimbabwe kuwa hukumar zaɓe mai zaman kanta ce kawai ke tsarawa tuni rahoton ƙungiyar sa ido kan sahihancin zaɓe ta freedom house ta ce ƙasashe da dama a ƙasashe da dama an ga karuwar murkushe madafun dimokuraɗiyya ta fuskoki daban-daban a halin da ake ciki kuma yau lahadi ake gudanar da zaben majalisar tarayyar ƙasar cambodia mai kujeru 125 bisa wani tsarin da ya sha suka saboda rashin kwakwarar jam'iyyar adawa da za ta kalubalanci jam'iyya mai mulki a ƙasar hasalima 'yan sa'o'i da fara gudanar da zaben gwamnatin kasar ta umarci kafofin intanet da su rurrufe dandalin kafafen yada labarai masu zaman kansu guda goma sha biyar ciki har da na gidan rediyo muryar amurka da rediyo free asia da kuma phantom post ganin yadda a bara kotun kolin kasar ta rusa babbar jam'iyyar adawa ta cnrp ga dukkan alamu jam'iyyar cpp ta su firaminista hussein za ta kai labari jam'iyyar ta yi galaba a zaɓuka hudu da suka gabata waɗanda aka gudanar duk bayan shekaru biyar-biyar shi ma kansa firaminista hussein ya kasance bisa gadon mulki na tsawon shekaru talatin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban kasar somalia muhammad abdullahi farmajo ya fara ziyarar aiki a kasar eritrea ta kwanaki uku mai cike da tarihi inda ya tattauna da takwaran aikinsa na kasar tun daga isowarsu jiya asabar a birnin asmara ministan yada labarai na kasar ta eritrea ya sanar tun ranar jama'a cewa shugaban kasar eritrea isaias afarwarki ya gayyaci shugaban na somaliya kasashen biyu sun shafiye shekaru sha biyar ba tare da wata hulɗar diplomasiya ba wannan ziyarar ta farmajo ta faru ne bayan da eritrea da kasar habasha wadda suka daɗe suna gaba da ita suka maido da hulɗar jakadanci matakin da ya kawo ƙarshen mayar da iritir saniyar ware a yankin wani yaro ne ya mutu sanadiyar raunin da ya ji a zanga-zangar da aka yi a kan iyakar gaza a jiya asabar a cewar hukumomin asibiti a gaza rahotanni na nuna cewa mu'amin fati al ya mutu jiya asabar kuma shine mutum na biyu da ya mutu a wannan zanga-zangar da ta faru tun ranar juma'a sauran falisina biyun da aka kashe ranar juma'a su ne razi abu mustapha ɗan shekaru 43 da haihuwa da kuma majdi al-satri ɗan shekaru 12 da haihuwa tun da farko a jiya asabar manzan majalisar ɗinkin duniya gabas ta tsakiya nikolai madladov ya tabbatar da mutuwar ɗan shekaru sha biyu ɗin ta kafar twitter inda ya bayyana al'amarin da abu mai tayar da hankali ranar juma'a ma ya ce ya kaɗu da kashe wani bayahude da wani yaro ba ne ya yi ya kamata a kawo ƙarshen wannan al'amarin a cewar maladano ta kafar twitter a jiya asabar shugaban amurka donald trump ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar california da ke gabar yammacin ƙasar yayin da wata mummunar wutar daji ke barazana ga dukkan wato dubban iyalai trump ya ayyana hakan ne ji asabar a wani matakin da ya tanaji ware kudin ayyukan kashe wutar da kuma bayar da agaji ga masu bukata an tilasta ma dubban mutane da su wato da ke kudancin california barin gidajensu tun da asibahin jiya asabar don guje ma wutar da ake wa lakabi da cranston fire ko wutar cranston da wannan wutar da kuma wata a arewacin california da ake kira car fire ko wutar kar su ne suka fi yin barazana ga wannan yanki na yammacin kasar tun daga ranar litini. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci ya yi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi masu sauraro assalamu alaikum barkamu da dawa sabon shirin zaɓe ko naɗe, da ni nasiru adamu el hikaya zan gabatar a madadin mai shirin Ladan Ibrahim Ayawa. A lissafin gudanar da zaben 2019 saura kimanin kwana 200. Shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ya ce duk wanda bai rajista ba zuwa 17 ga Agusta ba zai samu damar kada ƙuri'a ba. Wasu daga 'yan majalisar dattawa na nuna takaici ga abin da suka ce zaben APC na jihohi ne ya harzuka wasunsu suka sauya shiga. Ko a jikinmu don muna da ƙwarin gwiwar shugaba Buhari zai zarce a zaben 2019 in ji ɗan majalisar wakilai guda jika zaure. Ko gobe zan sake murabus in na ga an ɗau matakan faɗo faduwa zaben 2019 in ji tsohon kwamishina jihar Bauchi Shehu Barauningi waɗannan da ma ra'ayin akalla mutum ɗaya kan dawowa daga rakiyar zaben sak za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Zuwa yanzu dai akwai kimanin kwana 200 zuwa babban zaben 2019. Shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ya ce za a rufe don rajistar masu kada kuri'a zuwa 17 ga Agusta. Muna ci gaba da shirye-shiryen zaɓe mai zuwa. Akwai sauran gurabe na kwamishinanin zaɓe da ke jihohi. To yau an cike gurbin biyu daga cikin gurabe hudu da suka rage. sai yanzu muna da kwamishinoni 35 a jihohin najeriya da kuma birnin tarayya abuja yanzu saura gurabe biyu ne suka rage da ɗaya daga jihar akwa ibom ɗaya kuma daga jihar oshun amma kwamishinoni na ƙasa su dama goma sha biyu ne da kuma shugaban hukumar zaɓe to su yi an cike guraben gaba ɗaya baki ya zo ɗaya kan cewa mu dakatar da wannan rajista ranar 17 ga watan Agusta har zuwa bayan babban zaɓe mai zuwa. Kama zuwa yanzu mun yi rajistan mutane miliyan goma da dubu ɗari biyu. abin da muke bukata mu yanzu shine mu tabbatar da cewa mun buga katin zaɓe na dindindin wanda in ba shi duk wanda aka maza rajista ba zai iya zaɓe ba kuma tabbatar cewa waɗannan katin sun shiga hannun waɗanda suka yi rajista domin ba amfanin ka yi rajista amma baka buga katin ba ko ba amfanin ka yi rajista mutane ba su karɓi katin zaɓen ba wanda shine shaidan da zai ba su 'yancin yin zaɓe a ranar zaɓe mai zuwa. A Najeriya dai akan samu sakacin rashin fitowar mutane zaɓe har ma ga waɗanda ke da rajistar inda wasu kan zauna a ɗaki suna jiran sakamako ta wayoyinsu na salula. Me ma dai zai hana ne su kaɗa ƙuri'ar sannan su dawo su jira sakamakon. Biyo bayan bijewar kimanin 'yan majalisar dattawa goma sha biyar daga APC zuwa adawa, Sanata Adamu Aleru ya ce abun damuwa ne, amma har yanzu za su ɗau matakin sulhu da gwamnoni. Akwai sanatoci da yawa waɗanda ba su shiri da gwamnoninsu. Waɗannan suna da ƙorafi-ƙorafi da aka yi congresses ba su gamsu da yadda aka zaɓi nan ba kuma sun je wajen jam'iyya sun gabatar da ƙorafinsu kuma wajen jam'iyyar ba ta yi wani abu ba mu 'yan jam'iyyar apc ba mu ji daɗin tafiya su ba kuma za mu ɗauki duk matakin da kamata mu ɗauka mu mai da waɗanda ke son su dawo don muna ganin har gobe dai magana da ba ta ɓaci ba ana iya dawowa da yawa daga cikinsu don matsalar su gwamnonin su ne ko muna iya daidaita su da gwamnonin su ba su da wata matsala da majalisa ba su da wata matsala da shugaban kasa illa kawai gwamnonin su kuma gwamnonin nasu suna ganin ba za su ba su dama su dawo majalisa ba idan an tabbata masu cewa za a ba su dama su je su yi takara kamar yadda sauran jama'a za a ba su dama su yi takara ba wata matsala za su shigo za su dawo dama irin sanata Adamu Aleru da ya yi gwamna wa'adi biyu zai san logar sulhu da gwamnonin Nan take daga majalisar wakilai dan majalisa guda jika zaure ya ce waɗanda suka sauya sheka Allah ya raka taki gona. Kuma ina tabbatar maka karfe ɗaya na rana Buhari ya ci zaɓe. Ɗaya na rana ko da su ko babu su. Kawai dai yawan ƙuri'a zai ragu. To wani ɓangaren kuma ƙuri'a za ta ƙara ɓangaren inyamurai za mu samu ƙuri'o'i wanda da ba mu samu a baya ba Ɓangaren south south za mu samu ƙuri'o'i wanda da ba mu samu a baya ba Ɓangaren yarbawa za mu samu ƙuri'o'i wanda da ba mu samu a baya ba bangaren maiduguri yobe adamawa da wayannan wuraren da kake gani jigawa Hakano, katsina sokoto zamfara cinye du za mu yi kaduna buhari cinye dure a wannan yankin dukkan muna nan muna ta cewa mutane su fito su yi ƙuri'a saboda mu da dattijan nan kunya za mu samu matsaloli amma su ma wanda suka fita daga jam'iyyar tamu su ma za su samu matsala domin tire ake yi bai bata akwai inda buhari za a yi mai yaƙi wasu za su taho su yi don saboda yaƙin da aka yi a waɗanda kuma za su zaɓi 'yan majalisu saboda buhari so wannan ƙuri'o'in nasu da suka da ƙuri'ar buhari da zai rasa ta ɓangaren su su ma za su rasa ƙuri'ar magoya bayan buhari saboda haka abu ne wanda in 2019 election ina hangen karfe ɗaya na rana in allah ya so ya yarda janar muhammadu buhari ya ci zaɓe kuma ƙasashen duniya da suka sa ido za su tabbatar da za a ingantaccen zaɓe ba irin na PDP da ake rubutu ba. Fatar Allah ya raka taki gona na samun fasara biyu ga masu cewa hakan na nufin an rabu da bukar ne ba a haifi habu ba. Da kuma tunanin ai in taki ya isa gona za a samu yabanya. Shehu Baraunin na daga misalin kwamishinoni da aka wayi gari sun yi murabus daga mukamin su. Da tura tunanin nan na gara dai a yi da kai ko ba daɗi. ya shaida wa shirin zaɓe ko naɗi cewa ko gobe ga ana bin matakan faɗuwa zaɓe a ra'ayinsa zai yi murabus. ba zai zama lallai a ce sai an yi da mutum ba ana shirme fa lallai sai an yi da kai saboda haka ana shirme bai kamata mutum ya bari a yi shirme da shi ba in gwamnati ba kan gado bai kamata a ce kana cikin wannan gwamnati ba wannan shine aƙida yau baronin giba za ka rasa babban ofis na gwamnati da watakila jami'in tsaro guda ɗaya na civil defense ga motar gwamnati ka tashi ka ce ka fita daga wannan irin daular kamar ka yi karambani fa <laughs> to ana ba da dalilai na akalla guda hudu amma babban dalilin shine aƙida ta ba ta yadda da cewa in ci gaba da zama ba saboda ana shirme a matsayina na wanda yake da experience wanda ya taɓa yin chairman na jam'iyya na jiha wanda aka yi ta fama da rikici jam'iyyar janar muhammadu buhari lokacin wanda ba wanda ya taɓa zato za mu faɗi takarar gwamna muka faɗi kana maganar cpc eh cpc nake magana sai na faɗa wa gwamna na ce wannan rikici da aka fara kana ganin sa ɗan ƙarami in ba ya maganin sa ba sai ya shafi zaben 2019 kuma za mu faɗi zaɓe over time. I won't stop until you our faces. It tears are just a pouring rain. Wish I could say something, something that doesn't sound insane. But lately I don't trust my brain. You tell me I won't ever change, so I just say life and I'm always so excited to be hanging out here with you. When we're not together here, I love to connect with you on social media. Request, dedication, shout out, just say hi. It's all good. I am on Facebook and Twitter at VOA Lady DJ. This is VOA One, the hits. One